هل قرأنا هذا الحديث باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة قرأنا الحديث وشرحناه وبينا ما فيه من سماحة الإسلام حتى للفتيات فإن, الف... فإن البنت الصغيرة تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له إن أباها زوجها وهي كارهة ويستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدعي أبوها أباها وياتي ابوها ويتنازل عن حكمه الى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يبقى لنا غير ان نصحح اوضاع حياتنا وان نختار اناسا لهم مروءه نسيدهم نجعلهم سياسه ساده لنا حتى تستقيم يستقيم امرنا الرخصه في نكاح المحرمين imamun nasa'i shi ya fahimci wannan abin matsalan hakisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maimuna mun karanta wannan hadisin kitabul eh, kitabul hajj ba sai ayi dogon bayani ba maimuna ita ce ta san imam eh, abdullahi dan abbas ne ce manzo Allah ya aure maimuna maimuna a cikin a cikin yana eh, ya dau harami ita kuma ta ce a'a halal aka sai aka aka rinjayar da maganar ta akan magana ibn abbas قال أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال حدثنا سعيد <coughs> عن قتادة ويعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس قال هذا عن ابن عباس قال هذا موقوف على عبد الله بن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة <coughs> بنت الحارث وهو محرم وفي حديث على بصرفة هذا حديث موقوف على ابن عباس قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن امر عن ابي الشعثاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم قال اخبرنا عثمان بن عبد الله <coughs> قال حدثني ابراهيم ابن الحجاج <coughs> قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه yace ta sanya ta dauki al'amarin ta sa hannu sayyidina abbas sayyidina abbas ya daura aure tsakanin ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan duk maganganu ne na ibnu abbas cewa ya aure ta yana cin harba قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وهو بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مهرم سناء صنيع الإمام النسائي يدل على أنه يميل إلى تحريم ذلك لأنه أتى بحديث ابن عباس أولا ثم أتى قال باب النهي عن نكاه المهرم imamun nasa'i ya ce an rukhsatu fi nikahil muhrim sai ka bai kawo na harba wata riwaya sai Ibn abbas Ibn abbas ne ya faɗa abin da ya fahimta kenan ibnu abbas don bai ce daga manzon Allah ba shine yake da labari sai dai cikin labarin nan ce an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akkadahu bitawkid alaysa kazalik <coughs> kad yu'ab قد yu الإنسان insanu kalaman مؤكد لا لا يستحق التأكيد annahayu an nikahil muhrimi annahayu wance ce ar-rukhsatu ya zamu da wannan guda biyu ar-rukhsatu fi nikahil muhrim sassauci ko na kuma ce annahayu an nikahil muhrim ayyuma aukad annahayu aukad min ar-rukhsa alaysa kadhalik kuma yadda ya kawo mas'alar ya kawo rukhsa sa'annan ya kawo hani sani imamu nasa'i aikin da ya shi da kansa yana nuna cewa yana ya fi karkata zuwa hali eh don shi ya kawo farko na ibn abbas sannan zai ce an yi kuma to sai ta yi sai ta yi da an halatta daga baya an haramta sai ta yi kaza sai ta yi kaza mana akwai nasu akwai duk waɗannan suna faruwa shi yasa tsarin bin shi da ce an ruksa ya gama da hadisi ibn abbas sa'an na kuma ce an nahayi. wanne ne za mu ɗauka kenan wanne ne za الرخصه او او النهي النهي قال أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا مال قال حدثنا مالك والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أن أبا عثمان أن أبانا ابن عثمان قال هذه رواية عن عبان بن عثمان قال سمعت عثمان ابن عفان ابن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكه المهرم ولا ينكه ولا يخطب aban ya rawaito daga mahaifinsa ibnu sayyid usman ibn usman ibn affan yace ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yankihu al-muhrimu wanda ya dau harama ba zai aure ba wala yankihu ba zai daura aure ba wala yaktubu ba zai nemi aure ba wace mas'ala ta fi karfi wannan manzon Allah ne ya faɗa wancan kuma Abdullahi dan Abbas ne ya faɗa wanne ne fi karfi wannan shi ne fi karfi ko قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى ابن ويعلى ابن حكيم عن نبيه بن وهب عن عبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هاتان روايتان مرفوعتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما روايات ابن عباس موقوفتان عليه موقوفة عليه أنه قال لا ينكه المهرم ولا ينكه ولا يخطب ثم هناك مسألة أصولية wannan abdullahi dan abbas a kaddara ma abin da ya fada haka ne ce manzon allah ya yi nan kuma manzon allah ya hana abin da manzon allah ya fada da abin da ya yi wanne ne za a gabatar abin da ya fada saboda me قولي مقدمة لماذا قدم القول على الفعل لأن الفعل يحتمل خصوصية matsala kenan usuliyya sannan matsala hadisiyya hadith ibn abbas موقوف usman ابن عباس وحديث عثمان مرفوع إلى النبي wa ma عليه وسلم وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو مقطوع wannan matsala an gaba warware ta kenan ko babu ma yustahabu min al-kalami inda nikahi babin da yazo na abin kaji ma ma ma'ana hutubatul haja hutuban daura aure mustahabbi ko wajibi ne in ba ya hutuban ba aka daura aure aure ya yi ko bai yi ba ya zo ina son kaza to kawo sadaki na auren maka an mallakan maka a hausa kalmomi na ake yi suke tabbat suke nuna cewa an daura aure na auren maka na mallakan maka na baka ko ba na baka ciki eh sai kuma me eh ana faɗa eh an mallaka maka ba shi ciki na auren maka na mallaka maka na baka sai me ina mana na auren maka eh su a ga wata kalma kuma a cikin hausa to ka'ida duk kalmar da mutane suka suka sani tsakanin su cewa wannan yana nuna daura aure ne in yi aure yayi sai dai in shari'a ta ke wannan kalmar an hatuka zawwajtuka mallaktuka har cikin wayan su malamai suka ce bi'tuka babu ma yustahabu min al-kalam inda nikahi abinda ake mustahabi ne ake so in za a yi aure kafin a daura mai za a faɗa qala akhbarana qutayba qala hadathana absar an al-a'mash an abi ishaq an abi al-ahwas an abdullah qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة إذا منذ الله يا كرن تدمو التشهد أتكن صلى دا التشهد في الحاجة قال يتي التشهد في الحاجة abin da ake ce ma attashau da filhaja za a daura aure ne za a kulla ciniki ne za a yi sulhu ne wani abin da za a kulla a cikin shari'ar musulunci wanda shari'a ta yadda da shi sai a fara da innal hamdalillahi nasta'inuhu da yace nasta'inuhu bai kawo ahmadu wa nasta'inuhu innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya ورسوله ويقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bayan haka na auren maka da ita a bisa sadaki ka zanin shi kenan aure yayi yi cikakken hutubar hajja ke inna alhamdulillah ya ramadu zuwa karshe ka kawo ina ayoyi guda uku shi sai ka auren mata cikakken hutuba cikakkiyar hutuba kenan in ka ce kuma innal na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka kawo aya ɗaya a ciki ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd yayi in kuma ka kawo innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu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

farko da za su fara shiga aljanna da aka da aka daura musu aure ko aure da aka haihabe da khutbatul hajj aka daura auren su eh musulunci ne daga musulunci ya shigo sannan aka khutbatul hajj aure yayi ko bai ba da addinin musulunci ya ya warware auren duka ya sake canzawa haka aka tafi da shi yayi aka yi aka yi akan jahiliya aka yi eh قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وليزيزت على الله أتكون أبو فقال nabi'u صلى الله عليه وسلم شيء من الله شيء إن الحمد haka ce a cikin wani abu ya Allah ko ciniki ne ko sulhu ne ko wani abu ne to sai manzo Allah ce innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihi Allah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شيكي nan magana ta isa sai a aure ne ciniki ne sulhu ne wani abu ne mai muhimmanci shikenan sai ayi yi gashi nan ba kawo ayoyi guda uku ba kuma yayi an fahimta babu ma yukrahu kutuba al-khutba babin da yazo na abinda aka karhanta na kutuba kana kutuba ka kawo Allah da manzansa kuma ka hada su a cikin damiri daya manzo Allah ya hada wannan من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل سيكتب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما جمعتهما في ضمير واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت أو أنت بئس خطيب القوم بئس خطيب لفظ قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم عن تميم بن طرفه ana addinin bin hatimin qala yace adi hatimin hatim yace tashahhada rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa in su sahabbai guda biyu suka yi hutuba suka yi tashahudi suka yi hutuba ko daura aure ko sulhu ko kasuwanci ciniki ko menene wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahaduhuma sai ɗayan sai ce man yuti illaha wa rasulahu faqad rashid wa man ya'sihima faqad gawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت بكيه خطبه بكجه كوي خطبه معنى خطبه da kai tamuna kada Allah da manzon sa a cikin zamiri daya tun da ka fara mayyita illaha wa rasulahu sai ce wa mayya asillaha wa rasulahu babu alkalamin da zai yi na akidu bihin nikah babin da ya zuna kalmar don an faɗe ta maganar don an faɗe ta aure ya ɗauru ya kullu to za mu gani ko saboda karkace wurin ɗaura aure a ce a ɗaura aure ka ce ai wannan bai haddace su ayoyi guda uku ba bai haddace hutuba ba kawai cewa waye na auren masa da aka zo aka ce liman shi kenan ga waliyin ɗa ga wakilin da ga wakilin ga waliyin amarya ga wakilin ango ko ko angon kansa ya halarta ta ce ko ni ne waliyinta na ba da ita kan sadaki kaza wani ce an karban masa a bisa sunar ma'aiki sai ce to liman ka daura musu aure liman daura ka daura musu aure sai ce na auren masa da ita salamu alaikum aure yayi eh yayi aure yayi <laughs> ko da bai fatiha da salatul ibrahimiyya ba <laughs> eh aure yayi to zamu insha Allah قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي تبس إنا تكين جماعة وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة سيوة متتتاش وإن سؤالك يتم مبهمات القرآن فقامت امرأة sai a ce maka ita ce suwa ce sunanta kaza sunanta kaza faqalat sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innaha qad wahabat nafsaha laka fa ra'siha ra'ayaka fa sakata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai waya ya canza yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya rasulullahi inni qad wahabtu nafsi laka fa ra'si ma ra'ayaka ya manzo Allah na dauki kaina na baka me ka gani fasakata sai mazu Allah ya shu bai ce komai ba falam yujibha annabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in mazu Allah bai ce mata komai ba ثم قامت فقال يا رسول الله إني قد وهبت نفسها إنها قد وهبت نفسها لك فرأسيها رأيك فقام رجل دعك فدا سوبي بيو الله Allah bai سيوان komai فهمت sai wani sahabi ya fahimci Allah ba shi da bukatarta baya son ta za a ce ko ba shi da bukatar ta ko ba shi da bukatar aurenta ba shi da bukatar aurenta in ya ce ba son ta magana ta muna na kofi eh, ba shi da bukatar aure yanzu ba ba ba shi da bukatar aurenta ba ba shi da bukatar aure yanzu ko kuwa wanne da ya fi eh, ba shi da bukatar aure yanzu faƙala zawujni ha ya rasulallah wata riwaya ya manzo Allah ba ka da bukata ka auren min sai ce ya manzo Allah ka auren min da ita in kala sai manzo Allah ya ce hal ma aka shay'un za a daura aure fakin ya manzo Allah ka auren min da ita kai baka da bukata ni ina so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana da wani abu je kawo kudi je ka debi nairori je kawo ka biya sadaki ba a yin shi haka nan rayuwa sai da kudi sai da naira eh kala la yace ba ni da komai a gida ba kudi kala izhab fatlub walau khataman min hadid haka kawai za a yi maka je kaka yi wahala ka yi fama je kaka binciko nan shi je ka shiga nan ka je ka yi dako je kaka yi noma je ka yi dangaruwa ka je ka binciko na abu ka zo ko da zoben bakin karfe ne akan wannan ya halatta a sa zoben bakin karfe kenan ko har yana kan haramci har yanzu walau khataman min hadid da ya samu sai ba ta akan me sadaki ya zama mai kenan dukiya kenan je ka nemo fa haɓa fa talaba sun maja a faƙar lam ajid shay'an sai ya fita ya je buga ya buga ɗan ga ruwa kowa ya ce gidan mu akwai ruwa an saukar da ruwa da ko kowa ya ce ba mu ya nemi sana'a ba ya dawo bai samu komai ba wala khataman min hadidin sai manzo Allah ce hal ma'akan min alqur'ani shai kana da wasu surori akan akan ka haddace surori ka iya karatu ka haddace ramma ne kai kala na'am ma'i suratu kaza wa suratu kaza yace eh ina da haddan sura kaza da sura kaza da sura kaza qala sai manzo Allah ce qad ankahatuka ala ma ma'aka min alquran qala qad ankahatuka ala ma ma'aka min alquran shike nan magana ta kare an kawo ayoyi guda uku khutbatul haja auren ya dauri ko bai dauri ba ya dauri har abada qad ankahatuka ha bima ma aka min alquran to imam an-nasai ce al-kalam alladhi yanaqid bihi nikah ina mahallu shahid anan ankahatuka ankahatuka zawwajtuka mallaktuka bi'tuka duk wa'annan kafa da a cikin larabci yayi a cikin hausa kuma na auren maka na mallaka maka na baka ita na ba yi ita yana zamowa nassi ne cikin daura aure eh ba nassi ba ne ba a yi ku an ta ana abinda aka ce ana faɗa ana faɗan cewa an baka ita a wajen ɗaura aure inna alhamdulillah yana madu wa nasta'inu wa nastaghfiru amma ba'du na baka ita ko an baka ita ana faɗa eh a wajen ɗaura aure? a'a muna nema an ba ku daban siga mai ɗaura aure ce an ka hatuka ce na auren maka na mallaka maka akwai magana a ciki na sayar maka da ita ko na baka ita fa wannan an baka wannan in aka je na ce in aka zo aka zauna wajen ɗaura aure limamin da ke ɗaura aure an taba jin limami ya ce amma ba'adu na baka ita eh waje wani kawai kake ina ake fada ina ina a wani wuri eh na ya kasai aka ce me shi mai daura aure ya ce me shi kenan Eh. Eh. Eh. an nemi yardarta kenan mana da ta zo ta ce ya manzo Allah ka mana ta fawwala al'amari ta zuwa manzo Allah ka ga ita fara'afiyya ra'ayar ina ma na fara fiye ra'ayin na ɗauki kaina na baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai me fara fiye ra'ayin ka ga abin da ka gani kai abin da ka gani ta ta ko ba ta fawada ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh abin da ake so a fahimta shine a larabci an kahatuka zawwajtuka mallaktuka ba guda uku kenan ba wajen ahnaf bi'tuka eh la'an bai akhd ne ba haka bane ba alaysa kadhalik to amma a Hausa abban da ke na auren maka shi ne ya fi tafiya mallak an mallaka maka shi ma ba shi da yawa an baka sai gidan ku kadai aka duk kalmomi ne na daura aure fa aure ya dauro aure ya dauro duk wani abin da ake yi ya tabbatar da cewa ana nufin an auren masa kenan da niyya shi gina aure ya eh a yi cewa aka yi kana da wani abu ya ce a aka ce ka je ka nemo ina mana ka je ka nemo ka je ka binciko gida ko ka je ka yi sana'a ko ka je ka yi dako ko ka je ka yi wani abu ka nemo ya ake nemowa ka je ka ranto ka je ka lalabo a gida ka je ka yi dako

a'a duk manzo Allah ya aurar da ita kan ayan a kan sura Shi gina sai manzo Allah ya ce maka duk ɗaya ka kowa zo zai aure ta ka bashi ko talaka ne da wata ta zo ta shawarci manzo Allah Abu ne ya ce wani ya ce wani ya ce ya ce wani yana duka wani kuma talaka ne ba shi da komai ki auri wani fa ba yi haka ba to ya kamanta da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ko zai aure sadaki nawa yake karba in za a kimanta shi da yanzu ya kai nawa eh zai kai nawa kudi ne mai yanzu aure sai da kudi mana rashin samun daidaiton al'amura shi ne ke kawo wayannan abubuwa da ake da na aliyu da yake banda yaki ta da addinin da da addinin Allah da ya aure da Fatima rana za ta tare aka ce ina ce ai baka ka ce je ka duku sulken ka da kake ka da na ka bata mace ba karba abu mace ba eh kawo alinu annika ai ana sanarwa ne ina shahidai la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adli ba shaidu sun zama nawa kenan jam'i na farawa ne daga nawa daga biyu a cikin nahawu a cikin fikihu daga uku Eh. in ya dace tun da manzon Allah ya yadda ya dauke ta ya bashi ya amince da shi kenan to ya dace ya zama nas Eh, fara fiya ra'ayan ma'ana ya manzo Allah na baka kaina fara fiya ra'ayan me ka gani ko ka aure ni ko ka dauke ni ka ba wani ba zai shiga ba fara fiya ra'aita ta bude kofar ta ba manzo Allah yayi abin da ya ga ya dace ma'ana kayi min kayi abin kayi da ni abin da ya dace in mace ya ce manzo Allah ce zai aure mu ya dace ko bai dace ba ya dace amma lallai ne aure sai da shaida da waliyai shaida waliyi da shidu guda biyu akalla kenan akalla kenan zuwa abin da ya yi abin nan amma daga shi sai zuwa mana daga shi uban ɗaya sai shi ango abokinsa ne ce na baka shi kenan gobe a ji a ganta gidan shi a ce a me kuke yi ya kuke shakiyanci me kai ki gidansu eh ai sai an sanar sai an sanar sa'annan an ganta gidan shi kenan eh, halacci ne abinda ke halattawa kenan in ba ka da mai zai daga kai ko mai zai za ta daga kai shi kina ganta ta yi ciki kuma ba sanar da aka daura aure ba mutane unguwa gwaggwanni ta ka kowa bai san daura aure ba ya za a yi wannan rayuwar ah, an taba yin haka ne? eh <laughs> babu ashurutu fin nikahi in malamai suna da sana'ar da suke yi ko limamin masallaci kuka yanka kamishi albashi amma ko kyale shi yana taimako sallah yana taimako fama ba mai bashi ko kwandala shi kuma ya kirkiro nifa ba ba zan daura aure ba sai an biya ni kaza sai an bada kudin malamai sai an bada kudin kaza ya halatta ya karba ko bai halatta ba babu ashurutu fi nikali babin da ya zo sharaɗi a cikin yin aure ma'ana ina ma'ana sharaɗi za mu ga hadisi zai nuna muna mai ake nufi da sharaɗi قال اخبرنا عيسى بن حماد قال انبانا الليث ان يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahaqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuja sharadin da yafi cancanta a cika shi sharadin da aka halatta farji dan shi farji me ake nufi da wannan sharadi a sadaki ya ba sharaɗi ba ne sadaki shi uwa shi ya yi da shi ne za a ɗaura auren babu shi ya ba a daura sai ta yi a yi auren ba sharaɗi amma akwai sadaki amma za a sadaki ga sadaki kuma eh. in mitu mastahlaltum bihi alfuruja ana nufin ita mace za ta yi masa shara'i ko shi zai mata shara'i ita za ta yi masa shara'i za ta yi masa shara'i ka gani fa ma'aikaciya ta ka same ni ina sana'a ina da digiri na ina aiki za ka aure ni zan ci gaba da aiki na idon shi ya yi ja hankalin shi ya tashi ya ganta tana mishi yau sai ce ya yadda aka daura aure akan haka ya isa a shar'ance zai hana ta zuwa wajen aiki a'a ba mu ce akwai illa ko ba illa eh, eh ba zai hana ta ba zai hana ta ya aka yi saboda me wai da zai aure ta ta ce kaga ina ma'aikaciya ta ka gani za ka aure ni kana suna sharaɗin da zai maka shine zan ci gaba da aiki na sai ce ya yadda da wannan sharaɗin sai aka ɗaura aure akan haka dole ne ya cika wannan sharaɗi ko zai iya karyawa shi ne aka ce dole ne sai ya ce a'a zai iya karyawa aka ce mai wai ai wannan yana cikin sharuɗin da in an karya su babu laifi a wannan matsala ce da ba. a wannan matsala ce da ba Ba dai ba ne da wannan ba ba dai ba ne ba da wannan wai kiyasi yayi wai kamar ta yi min sharadi to ni zan aure ka fa amma da sharadin ba za ka yi min ba za ka aure ta biyu ba wannan matsala daban wannan matsala ce daban eh. Eh. eh kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata shartin me kake nufi da wannan wanne ne ya barta ta je aiki kai ka ce ya halatta kuma sharaɗin ya yi kuma bai isa ya hana ta ba to ya kuma ka rusa kanka eh eh cewa mai wa ya ce ma laisa fi yi ta yi aikin ya halatta a shar'anci ko bai halatta ba a'a kasancewa ya danganta ya danganta ya danganta har namiji shi ma ya danganta da aikin da zai yi ba kowane aiki ne halatta namiji ya yi ba abinda ake nufi Allah cewa ya man amila salihan minku min zakarin aukunsa aiki na gari aiki na kwarai aikin da ya dace ko muna so ko ba ma ko da daɗi ko ba daɗi akwai ayyukan da kanka duk inda kai da tsanani da tsanantawa da zafi wani aikin zai to ke kenan unguwar zoma aikin karban haihuwa aikin nas ba daɗi amma rashin daɗin da ke ciki da mace za ta haihu kai za ka hauri matanka da buki da walima da komai da jin daɗi wata tara kai mata ciki ta zo za ta haihu ka gama aikinka tana na gudu za ka yi gaban ka faduwa yake yi ba aikinka ba ne ka riga ka gama aikinka in kai abinda za ka iya yi kana da kokari ka dauke ta kai ina asibiti likita baya kallon kai ne matar mijinta kai kai wannan ciki zai ce a'a ka fita ka fita ka fita fitar da kai za a yi ko za a bashi yana tsaye kuma kai kuma baka yi saka ce to ai mata ta ce ni ne ya halatta ganta kai halatta je kai mata aikin gida mana aikin gida ka gama da shi wannan ba aikin ka bane kuma za a ceci ranta ne da ran dan ayu fitar da shi ake zai fita kuma zai fita ba zai fita kuma da yardan shi kuma ya taimaka likita da ci yaya mai ake ciki ta sauka lafiya ba haka bane ba likita ya je fuskarta zai kalla zai kalli kololuwa ya saka hannunsa ko ina sai aka ce akwai mace da za ta iya yin wannan wanne ne fi sauki ita mace kanta ta fi so a ce mace za ta duba da wani namiji zai duba ta ba ka bane ba irtikabu a hafu dararai ne ja'izu wa'ansu wa'ansu matsalolin dole a haƙura da su a tafi hakan ba ka bane ba da a ce namiji ke karban aihuwa da mace ke karban aihuwa wanne ne fi sauki in tana da ilimin ba shi ma yana da ilimin mace kai kanka za ka fi sauki a ce mace ce ta karbi haihuwar matanka da a ce wani likita ne namiji ba daɗi ko? eh hmm? ba aikinsa ba ne wani lokaci dole ya fita to sa'an nan dole mace ta yi karatu don ta san Allah ta kaɗaita shi don ta shiga aljanna ba ka ba ne ba aka ce kai za ka karantar da ita mijinta in ba za ka iya ba ko ba ka da lokaci sai ka kawo mace ta karantar da ita in bai yiwu ba sai ka ɗauke ta ka kai wajen mace da za ta karantar da ita makaranta ke nan. in ya kiyafa a ah. eh tun matuka akwai makarantar mace za ta karantar sai dai ba samu ba to in ba a samu ba sai namiji fa to sai a auna a gani ba a san namiji ya kalle ta ba a sai ya zanta da ita ba a sai ya kyauta shi kuma zai karantar da ita tauhidi sunnan sallah da farilan sallah in ta iya su ta je lahira kai tsaye wuta za ta shiga to sai a ga cutar da ke cikin rashin karatu ya fi illa da yin karatu shi kenan sai ta je ta yi ko ka kawo mace ta karantar da ita ko ka kawo namiji ya karantar da ita in bai yiwu ba ka ɗauke ta ka kai makarantar da za a mata mata za su karantar da ita in ba makarantar da mata za su karantar da ta ce namiji ya zama mai sai a auna a gani ya zama larura ko bai zama larura ba ba za a yi saurin yanke hukunci ba sai a ga wannan matar ta san tauhidi ko ta san kada ta Allah kuwa tana bambanta tsakanin tauhidi da shirka da bid'a ta san farillan sallah ta san gabli da ba'adi ta iya kaza ta iya kaza duk ba abin da ta iya a ciki shehu usman ya kawo wani misali mai ban mamaki ya ce duk abin da ake shakka ake tsoro game da mace wajen fita shi ne mai fasikanci ba haka bane ba ya ce to kaddara ta je neman ilimin ta fada a cikin wannan sai ta koyi ilimin ta iya kadaita Allah ta san farillan sallah ta iya sallah da kabli da ba'adi ta gyara addininta ya ce in ta zo lahira za a auna ne ayyukanta wanne ne firin jihar sai ta tafi amma waccan da take daki ba ta fita ba san tauhiri ba da shirka da bid'a da komai duk ɗaya ne wajenta ya ce in ta je lahira kai tsaye wuta za ta shiga me za a auna me za a auna shirka za a auna ko bid'a ko rashin iya sallah haka shi usman ya faɗa an fahimci misalin da ya kawo ya ce ka aure ta saboda tsananin ka da kishinka tana ɗaki ne ma ba ta fita amma ba ta iya sallah ba ba ta san tauhidi ba ba ta san bambancin shirka da bin adamai da mene da duk kwama duk aukawa abu yi ake yi ya ce wannan mace ta je lahira kai tsaye wuta za ta shiga haka shi usman ya faɗa, amma wannan sai ta tashi ta je za ta yi karatu ɗin allah ya kiyaye sai ba ana goyon bayan haka ba ne misali ake kawo sai ta je ta fada cikin abin da aka ki nan za na mata mai laifi ta koyi ilimi ta san kada ta allah ba ta shirka ba ta bid'a ta iya sallah in shekai ya zo mata za ta san na wannan kabli ne wannan baɗi ne sallarta ta cika alwalarta ta cika tsar komai ya cika yana tafiya lafiya lafiya in ta zo lahira sai shehu usman ya ce auna ayyukan ta za a yi sabo da aiki na ibada amma wancan dama an ta je lahira kai tsaye wuta za ta shiga to wannan ya kai ya zama larura ko bai zama larura ba eh eh ita wa shiwa eh wata eh. a ah, wannan matsala ce tsakaninsu matsala ce tsakaninsu zan iya karantar da ki ko koya miki kuma ce sai kin je maka a ah, wace makaranta tukunna diploma ko digiri ko menene to me yasa ba ta son koyarwarsa sai ta je islamiyya a ba satin ba zance certificate ba ne za ta koyon addini ne ya zan koya miki addinin ya danganci hanyar koyarwarsa saboda duk malami zai karanta da matan duniya da mutanen duniya amma matarsa ya karanta da ita ya fi komai wahala haka shi usmanu kuma ya fada za ga malami yana wa'azi shugaban wa'azi ya iya wa'azi ya komai amma matarsa da wasu koyon gata tana daki ba ta iya sallah ba ba yadda zai yi kuma da ita ba shi da ba zai iya koya mata ba saboda yana da wahala yana da wahala an fahimta za ta iya jurewa wani ya tsawata mata ko ya yi mata kaza ta yi hakuri ta ɗauka amma mijinta fa shi kuma mijinta zai yi hakuri da matan wani ko wani ɗaliban ya yi sassauci ya karantar da su in su ce ba zai iya ba kin fai da kikanci ba kya fahimtar komai ita ba zai ce in ba za a koya min ba a bari ba zan sai ba to kaga ai wannan an sha yaji kenan ko to in ana samun irin wa'annan al'amurra fa tana da gaskiya ta je islamiyya ko ba ta gaskiya ta je eh da gaskiya ta je zai iya yana da ilimin zai karanta da ta amma abu zai yiwu ba sai ta je inda zai yiwu sai ba ta izini ta je inda zai yiwu don abin da ake so iyawan ake so shi kenan قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج babu annikahu ta hillu bihi almutallaka li limutallaqaha babin da yace auren da zai mutum ya saki matarsa uku sai ta je ta wani aure Ko wani aure zai halatta masa ta fito ta dawo ko ko a'a akwai wata ka'ida da shari'a ta gindaya abinda imamu nasa yake nufi ke an fahimta imamu abu hanifa wurin shi inda ta je ta yi aure shi kenan ya kwana da ita bai kwana da ita ba ya ji daɗin ta ba ta ji daɗin shi ba ta ɗaura aure shi kenan ta fito ibn hazm ma yace in ma hadin baki suka yi baran je aure ta don halalta maka yace lada ma zai samu ya ya taimaka ma dan uwansa قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت جاءت امراه امراه رفاعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امراه رفاعه كما لما قصه امراه رفاعه القرظي قصه كده ta zo ta faƙalar ta ce inna rifa'a ta tallaka ni fa'abatta talaki ta ce ya manzo Allah rifa'a mijina ya sake ni har saki ya kai uku wa inni tazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubairi bayan ya sake ni uku sai na je na auri Abdurrahman dan Zubair wa ma ma'ahu illa mislu hudbati thawbi ji wallahi manzo Allah Abdurrahman ibn Zubairi kaga gefen tufan nan ba shi da karfi yadda kaga wannan haka yake hika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dariya sai ce la'allaki turidina an tarja'i ila rifa'a sai manzo Allah ya dariya hala so kike ki koma wajen tsohon mijinki la hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu ce a'a sai ya ji dadin ki kuma kin ji dadin shi mana sai ya sadu da ki ya dandana zumar ki ke makin dandana zumar sa zuma ba zaki ne da shi da zuma ba zaki ne da shi ba to mu auna wannan hadisi mu gani magana abu hanifa eh, yana tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana suka ce sai ya aure ta ya sadu da ita ya aure ta mai sadu da ita ba in ta koma ba za ta halatta ba wancan ba imam abu hanifa ce an daura aure zai to mu auna mu gani ta ce wallahi yadda kaga gizan tufan nan haka yake baya iya yin komai to in ko haka ne baya iya yin komai yaushe zai za yaushe za a samu ya sadu da ita ya ji daɗi har ta ji daɗi abinda ta zo ke ta zo ce ya manzo Allah yadda kaga gizan tufan nan haka yake baya iya yin komai sai manzo Allah ya dare ya ce Wataƙila so kike koma wajen tsohon miji ki ko a'a har sai wannan mijin naki ya ji zakin ki kin ji zakin sa yaushe za a ji zaki eh eh sai an dandana mana shi ya sadu da ita kenan ya ji daɗin saduwa ta ji daɗin saduwa to shi ne za ta halatta ma wancan to a nan lokaci ya ci ko a lokaci ya ci akwai yan babura su karfe shida sai a kama su ko eh, ba a tsanantawa ko man shai shay'an min umuri ummati fa shakka alaihim shakka Allahu alaihi in kana da mota mai babur yanzu gaban shi ya faɗi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم